الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار النووية فصل مجلسي نتمانين لتقن ما ليتي فصل منا تكن باب القراءة بعد التعوذ باب لكيبة أكن كراتو باين أنقم الاستعادة يا أكي نيدمي أكي كرنتا فإن لم يحسن الفاتحة إذن mai sallah bai iya karatun fatiha ba kwata-kwata bai iya ba ƙara'a bi ƙadri hannun ghairiha to sai ya karanta wani abu gwargwadonta min ghairiha wacce ba ita ba Limamin nauyi nan yana nufin mutum ya zaɓo ta surar da ya iya ce mutum ya kasa fatiha iya wata sura eh? zai yi fa in lam yuhsin shay'an min alqur'ani idan kwata kwata bai iya komai ba na karatun alqur'ani ata min alazkari to ya zo da zikiri ka tasbihi subhanallah ya zo da yi tasbihi wa tahlili wala ilaha illallah, wala haula wala ولا illa إلا wallahu والله haka manzo Allah sai mai karantar da wani sahabi da ya kasa iya koyar ya kasa iya Fatiha ya kasa iya Fatiha ya kasa iya komai na Alƙur'ani kaga ba za ka ci ba zai yi ba kuma balarabi balarabi an yi an yi an yi kasa shi ne sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya koya ashabu sun sun raito al-imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin aka koya masa karatun ƙwar'ani ƙwaƙwalwarsa ta kasa ɗauka komai bakin shi ya kasa faɗin wani abu na alƙwar'ani sai ah, ko wannan ni'imar ya kamata ka gode ma ya waje ka gode ma Allah a kanta mutanen mutanen wasu da suke tsintar surori sun tsinta suke ba zuwa wajen malamai a musu karatu na yana zuwa masallaci yana zuwa masallaci sai ga ya iya kulhuwa ya iya falaki ya iya nasi tun yana tabayyada ya da yana cewa tabbat ya da hmm? yana cewa ijaja'a idan yana ijaja'a ko ba na yin haka so ka kai sai ka gode ma Allah sai mu gode ma Allah wa nahwihi ma da makamantansu sune waɗanda na lissafa subhanallahi ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر sai ya faɗa haka shi kuma zallar shi ta yi bi ƙadiri ayatul fatiha gwaggwajen ayoyin fatiha bakwai kenan ko fa illam yuhsin shay'an min idan ya kasa zikirin wai su ake an ba mafita in ya kasa kowane zikiri wa daqa alwaqtu an ta'allumi sannan lokaci ya ƙunci a gare shi ya ƙuntata wajen koya misali yanzu ya musulunta kuma ga lokacin sallah yayi lokacin sallah zai fita to sai me zai wa kafa bi qadri ƙira'aci sai kawai ya ce Allahu akbar sai ya tsaya ya shiru thumma daga nan sai ruku'u wa tujzi'uhu salatuhu sannan sallar shi yi. in lam yakun farrata fi ta'allum idan ba saka sakaci yayi wajen koya yanzu mutum da yake wannan zamanin ya ci ya ci ya iya ba ya shiga cikin nan ba zai shiga ba ko ina karatu ake ko ina karatu ake wannan zamanin duk wanda kaga bai iya karatu ba to shi ya ja kanshi, amma ko ina karatu ake ko ina har ƙauyuka da ake magana shi kansu suna yi da wuya ka samu ƙauyen da babu wani mutum ɗaya yanzu nan kusa-kusa da ya taɓa fitowa daga wannan ƙauyen ya zo binni. kuma mu dama tarihin addinin mu addinin musulunci a ƙasar hausa ai yan kasuwa suka kama da shi yan kasuwa suka kama da addini to daga yan kasuwa suna da falala a kanmu ana kawowa a ci alhuzatul fatihu ko su ne na farko mayaƙa masu buɗe gari ba su da yawa a tarihin ƙasar hausa garin da za ka ce an ci shi da ya ƙasa aka yi suka musulunta guda nawa ne gari amma a tujja yan kasuwa su suka zo wanda suke zuwa daga daga ƙasashen larabawa na yamma ba ƙasashen larabawa na gabas ba su suke da falala a kan irin mutanen libya irin mutanen morocco irin mutanen mali mali mali nan da kake ganin ta irin mutanen abin nan shanaki ɗin nan da kake ganin su 'yan mauritaniya to su ne suna da falala a kanmu mai girma zo su kasuwanci ana can ana cinikin bayi aka zo ana cinikin gishiri da manda da kanwa hmm? da kuma kirgi fata da suke zuwa su siya a ƙasarmu to suna yi kuma suna koya ma kakanninmu karatu mutum zai zo ɗan kasuwa ne shi ya zo da buhuhuwan kanwarsa da buhuhuwan gishiri kuma sai zo ya biya yana biya karatu yana mutane da awa ta hanyar kyawawan ɗabi'u yana gayyata har mutum ya yadda shi ma kuma nan gaba ya zo ya ce a ya gayyato wasu silman cikin zaman lafiya to in mutum ba sakaci ya yi ba to shi kenan ya kasa iya komai shi kenan sai ya zo ko ya kabbarta ko ya tsaya kawai shi kenan gwargudu sai ya ruku kuma sannan shi ta yi Allah kyauta fa in kana farraka fi ta'allumi wajabatil i'adatu amma idan ga malamai ga hanyar koyo an ya je ya koya ne irin yadda mutanen mu suke yanzu ba su iya ba kuma ba za su koya ba sai ka ga mutum wani zubin kana kallon shi da zaki wallahi sai ka ce ta da ikama ka ji kunya wallahi ni na ga haka ba da dadewa ba yan kwanakin nan ka ga mutum gashi nan kamar ka ce ma da ja sallah amma wallahi yana buɗe bakin shi zai ta da ikama malam sai ka ji kawai abun rakaka kawai hayya alal falahi hayya alal falahi ko ka ji hayya alal falahi hayya alal falahi kuma sassa za a yi wallahi ba abin dariya bane lalacewa al'ummar mu ta kai ba a san karatu ba zai koya ba kuma bai iya ba kai ce hayya alal salati ko zai ce man karkamatu salatu ko kai ce karkamatu salati to wanda zai ban taba ji ba shi ne ka tsama shi salata salata yayi ya sa nasaba yayi fataha a saman ta'un din to yanzu da sun an daina samun masu Allahu akaba masu Allahu akabar Allahu akabar to ba su cika yi ba su ba za mu ganta a yin nan masallatan mu ba amma yan hayya alal masu hayya alal falata hayya alal falati suna nan da masu karkamatus salatu ko karkamatus salati ko mutum ya ce maka hayya ala salatu wai ga ala kuma kawai zai ka jiya buga ya ce a salatu kuma akwai aiki to so da idan suka ce wajabat alaihi wajabat li'ada sai ya rama waɗannan salolin da yayi da kin koyaye wa ala kulli taqdirin dai dukkan kaddarawa mata ta makana min at-ta'allumi wajaba alayhi ta'allumul fatihati duk yadda ya yi ya nemi ya iya fatiha to ya far koya duk yadda zai ya koyi fatiha ya iya kan bakin kokarin sa wajen koyan fatiha musulmi bai iya fatiha ba Allah ya tsare amma idan kana yuhsinu al-fatihata bil ajaliyyati shi ma ne amma idan ya iya karatun fatiha da da wani yare ba larabci ba wala yuhsinu hadhihi al-arabiyyati amma bai iya da larabci ba fala yajuzu lahu qira'atu hadhihi al-ajamiyyati to baya halatta karanta Fatiha da wani yare an biya masa ya iya da transliteration shi yasa nake tausaya ma kun san kun san da yawa kuramanmu da haka suke karatu da turanci suke sallah kuna wannan tunanin kuramanmu duk mafi yawancinsu yan dai nan wajejen ban san wanda ya je kasashen laraba har yanzu ilimin su ba a tarjama shi a mu da wani yare ba duk abinci ya sa cin sharaɗin tuto ɗinsu mai koyar da su to sai ya iya turanci saboda duk waɗannan abubuwan da ake ake musu lokacin ishara ɗin da turanci ake turanci ne so daga da turanci ake musu haka ɗin da ake musu turanci ne to ya suke sallah na san akwai kwanaki an fara kokarin a tura wasu su je masar su je su koyo na larabcin to ban san inda muhawalar ta tsaya ba ko ya yi ko bai yi ban sake bincika ba da na san zan yi wannan magana kila da na bincika na san ana da wannan a nan jihar mu ta kaduna an yi wannan kokarin wasu malamai allah ya saka musu da alkhairi sun nemo a samu admission kamar ma an samu admission din an ba wasu su course na koyon yadda ake karantar da kurame da larabci kaga wannan ba karamin ci gaba ba to daga nan kuma sai masu yarurruka kalubale ne ya harkokin bincike nan da yawa a samu wani profesa ko wasu daktoci a hausa su masu a samu wasu daktoci a fulani ko babu babu babu babu ba kurane hausawa hmm? kaga hausawa ne kafin su je makaranta da hausa suke magana kwarai da hausa suke wannan tun da ba koya suka yi ba a gida suka samu ana yi za ga mahaifiya ce ko mahaifi ko 'yan gida za su koya musu yadda za su rika ko su da kansu koya maka 'yan gida yadda za ku magana da ni eh, ina da wannan experience ina da kanwa Allah ya gafarta mata kurma ce duk da na iya magana da ita amma da ta shiga makaranta ta dan fara nisa sai kuma sai abin ya burkice in ta zo tana magana ba mu gane to ka gani wannan akwai wannan bukatar matuƙa gaskiya to ba zai karanta da wani yare ba shi yasa wani abu na taɓa na gani ko a kwanakin ba aka yi ta yawo da wani kilin na wasu wata ƙabila da suke sallah tun daga iƙama har zuwa sallama da wani yare ni dai abu ɗaya na haddace na haddace Allahu akbar din alali kabu alali kabu ne Allahu shi to ana ta maimaita shi yasa na haddace kaga wannan ba daidai ne. bal huwa bal huwa fala yajuzu lahu qira'atuha bil ajamiyyati bal huwa ajizu eh, ba zai karanta ba ko da shi ya kasa yi da larabci fa ya'ti bil badli alama zakarnahu tunda da ajamiyyanci ya iya sai da haka sai ya zo da abin da muka ambata a baya me kenan wato shi al-imamu nawawi ya ce karanta wata sura ko ko kuma ya yi wani zikirin tasbihi tahlili hauqala da kuma takbir ya yi su to daga nan sai ya rufu amma ba zai yi karatun fatiha da wani yare ba an samu wasu malamai da suka ba da fatawar cewa za a iya karanta da ajamiyanci a cikin malamai magabata wanda suke da sassauci amma dai wannan magana ta tana da rauni sosai sosai wannan magana da alimamin nauyi ya tabbatar da ita ita ce daidai alƙur'ani sallah da larabci ake yi shi yasa duk musulmi ko mun kin shi da larabci duk kin mutum da larabci ne sai ya zo sallah ya yi larabci kwarai da gaske Allah shi ke mu Allah ganar da mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka